وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصها الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci hudu na juma'a hudu ga watan muharram bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1440 wanda ya daidai da 14 ga watan satumba shekara ta 2018 miladiyya allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alkawa'idul muthla fi asma'illahi wa sifatihi al'ula na shek muhammad salih al-uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wannan shine majalisi na 76 a cikin karatun wannan littafi inda za mu tashi a didi gabar da malam ya kawo maganar sheikh muhammad amin al-shinkiti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a a cikin littafinsa na adwa'ul bayan bayan ya koro mana baiti guda biyar wanda imamu ibn qayyim al-jauziya ya kawo su a cikin annuniya nasa wajen yi wa masu aƙidar sha'ira raddi kan fifita maganganun malamansu da suka yi sama da ƙur'ani da hadithi a ɗaya biyu uku hudu biyar ɗaya biyu uku hudu biyar guda biyar ne baitin eh a wancan bayanin da ya kawo na nuniyarsa wajen da ya kawo cewa wa Tilmi tilmizuhu ibn qayyim bayan ya yi magana na ibn wato taimiyya wannan baitin a daidai gabar muka kwana za mu tashi a daidai gabar wa sheikh muhammad aminu shinkiti fi tafsirihi nan ne gabar da ya kamata mu tashi malam yake cewa وقال الشيخ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان ما لن يتي الشيخ محمد أمين الشنقيطي الله يجيكن سدراهما يا فدي أتكن تفسيرا سا أضواء البيان شافي ندري أكو دقوم شاترا مجلد نبيو على تفسير آية استواء استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة Wajen fassara ayar da تي magana akan daidaituwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wato akan al'arshinsa wanda ke cikin suratul a'raf maganar da Sheikh Muhammad Aminu Shinkiti yayi a ƙarƙashin wannan aya ta cikin suratul A'raf sai malam yake cewa i'lam ka sani annahu ghalata fi hadha khalqun la yuhsa mutane halittu da yawa da ba a iya iyakance yawansu sun yi kuskure a wannan bangare kasurat minal mutaakhirin wato daga waɗanda suka zo daga baya suna da yawa waɗanda suka fada cikin wannan kuskure فزعموا أن الظاهر المتبادر السابق إلى الفهم من معنى الاستواء واليد suka raya cewa zahiri wanda ke bujurowa a tunanin ɗan adam as wanda ke gabata ilal faham zuwa ga fahimta kai tsaye min ma'ana al-istiwa na ma'anar daidaituwa da Allah ya yi a kan al'arshinsa waliyad da kuma hannun Allah da suka yi tawili matsalan malam ya ce abin buga misali fil ayatul qur'aniya a cikin ayoyi na ƙur'ani huwa mushabahatu sifatil hawadith shine kamanta ko kuma a kamanta siffofin Allah wanda yake aikata wa'ansu abubuwa na aikinsa na aikace-aikacen Ubangiji shine sifatul hawadith ababen da Allah ke yin su yau da gobe an jima ko da yaushe Allah na caccanza su sai suka ce kamanta Allah ne da ɗan adam. wato an yi ka kamaiceceniya idan aka tabbatar wa da Allah irin wa'annan siffofin misali ba Allah ya ce yas'aluhu man fi samawati wal ard sai ce me kulla yaumin huwa fi sha'an wanda ke sama da wanda ke ƙasa mala'iku ko a sama kenan ko da kuma aljanun da ke yawo a sama wanda su kuma rayuwarsu a sama take da kuma wa'anda ke ƙasa mutane da aljanu da dabbobi da bishiyoyi dukkansu ai bayan Allah ne ko to Allah ce da na saman da na ƙasan suna tambayan Allah kulla yaumin kowace rana huwa fi sha'an Allah yana cikin sha'anin biya musu bukatocinsu da na saman da na kasar kowanne Allah na biya masa bukata ba tare da wani abu ya ragu a cikin mulkin Allah ba shine hadithin imamu muslim wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi kamantawa sai ya ce da mutanen farko da mutanen ƙarshe da aljanu za su taru a fili guda ɗaya kowa a ciki ya roki Allah bukatansa Allah kuma zai biya musu bukatocin bukatocinsu gabaki ɗaya babu abin da ya ragu a cikin arziki na ubangiji face kamar allura a tsoma ta a teku in aka ɗago ta wanda wanda ya fito wanda allura ya iba kenan ko to shine kwatankwacin abin da Allah ya ba mutane ga baki ɗayansu da aljanu da mutanen farko da mutanen ƙarshe shine abin da ya rage a cikin arzikin Allah ya rage wani abu kogi idan aka tsoma allura a ciki aka daga ya san an tsoma kaga bai san an tsoma ba shine sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwatanta cewa Allah ya ce kwatankwacin abin da ya rabu kenan a cikin mulkinsa da arzikinsa idan ya ba kowa da mutane da kowa a cikin aljanu dukka da mutanen farko da mutanen karshe in an haɗu to kaga wannan al'amari ne na Allah wanda yake yin ta yau da gobe wato siffofi wanda Allah subhanahu ta'ala yake aikata ta to shine suke kira sifatul hawadith abu abanda Allah ke yi yau da gobe har da fi'iliya aikin da Allah yake yi diddare, dare ai Allah yana sakkowa saman duniya idan ya rage kashi ukun dare na ƙarshe hadisin abu huraira wanda imam bukhari da muslim suka rawaito kaga shi ma sifatul hawadith ne abu ne wanda Allah ke yi ko da yaushe duk dare idan kuma ya zo kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ce hal min sa'ilin fa utiya Allah zai ce shin ina ne tambaya in basa wa hal min mustaghfirin fa aghfiru la shin akwai ne neman gafara ta in gafarta masa man yad'uni fa astajibu la waye zai kira ni in amsa masa wa man yastaghfiruni fa aghfiru la waye zai nemi gafara ta in gafarta masa in ji wa Allah subhanahu wa ta'ala to wa'annan aikace aikace ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi sifatul hawadith ababan da Allah yake yin su yau da gobe an jima da makamancin haka wannan kuma baya kamanta Allah da halittunsa wa qalu sai suka ce يجب علينا أن نصرفه عن ظاهره إجماعا واجبيني أكم مكودة wannan siffofin da Allah ya tabbatar wa kansa wa'ansa aikace-aikace da yake yi daga zahirinsa a ijima'ance wato ya kamata dukkanmu mu haɗu mu ce a'a ba zai yiwu a ce Allah na yin wannan ayyukan ba don idan an ce Allah na yi ya yi kama da ɗan adam kaga abin da ya shiga musu kwakwalwa kenan qala wala yakhfa ala adna aqilin anna haqiqata ma'na hadha alqawl anna allaha وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله تعالى ما لن يتيتو إن ونن مغنر كما يند أشائر سكي تيوا ababen da Allah ya tabbatar wa kansa na aikace aikace in aka ce za a tabbatar wa da Allah su an kwatanta Allah da halittunsa to tun da abin ya zama haka a kore sai mala ya ce to in aka yaka wala yakhfa ala adna aqilin wannan bai boyu ba ga mutumin da yake da mafi kankantan kwakwalwa anna haqiqata ma'ana hadha alqawl haqiqanin wannan maganan da su asha'ira suka faɗi annallaha wasafa nafsahu fi kitabihi cewa Allah ya siffanta kansa a littafinsa bima zahiruhu almutabadir minhu as-sabiqu ila al-fahmi al-kufru billahi ta'ala wato zahirin wannan maganar wanda ke zuwa ƙwaƙwalwa kai tsaye shine fahimtar da za a yi kafircewa Allah maɗaukaci tunda Allah ya faɗa abin ba a yarda da shi ba ya faɗi abin da ba za a yadda da shi ba wal qawlu fihi malam yace magana akan wannan cewa Allah ya faɗi abin da ba a yadda da shi ba ka a kafirce masa da shi faɗin haka bima la yaliqu bihi jalla wa wannan magana ne ga abin da baya cancanta a jingina wa Allah mai girma da buwaya bi ma'ana Allah da kansa ya faɗa abin da bai dace a jingina masa ba wannan zai yiwu kaga ba zai yiwu ba sai malam ya ce wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alladhi qila lahu shi kuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ce masa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum tafakkaru. wa anzalna ilayka dhikra Allah ce mun saukar da Qur'ani zuwa gare ka litubayyana lin-nasi dan ka yi wa mutane bayani ma nuzila ilaihim abinda aka saukar zuwa gare su la'allahum yatafakkarun dan su yi tunani to kenan Qur'ani ya zama bai da amfani kenan tunda Allah ya faɗi abinda ba za a gane ba an fahimci matsalan kuma abinda dole a kore shi kaga kenan bayanin da manzo Allah zai yi bayi da amfani tunda Allah ya faɗi abin da bayi da amfani sai malam ya ce lam yubayyin harfan wahidan min zalika مع إجماع من يعتد به من ala annahu أنه صلى الله عليه وسلم لا يجوز في حقه تأخير bayan, an وقت haja إليه malam ya ce to abin da suke nufi a wannan magana tasu lam yubayyin harfan wahidan kenan bai yi bayanin harafi guda ɗaya ba min zalika daga wannan ma ijma'i tare da an yi ijma'i man yu'taddu bihi min ulama wanda ake koyi da shi daga cikin malamai dukkansu sun yi ijma'i ala annahu sallallahu alaihi wasallam cewa baya halatta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yajuzu fi haqqihi baya halatta a haƙƙinsa ta'khirul bayan an waktil hajati ilaihi cewa wai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jinkiri wajen yin bayani a daidai lokacin da ake bukatan wannan bayanin ai haramun ne lokacin da mutane ke bukatan bayani a ce a yi shiru a yi gum a kyale su ba yiwuwa dole ne lokacin da mutane ke da bukatan bayani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fayyace musu to su a maganan su tamkar suna zargin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya ki wa al'ummansa bayani akan siffofin Allah tunda Allah ya faɗi kuma ba su gane ba shi ma kansa bai gane ba ubangijinsa ma bai gane ba to ina wannan magana take kaga munin maganan yayi muni iya muni kuma ba yiwuwa a ce an na irin wannan magana zuwa ga manzansa tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa sai malam ya ce wa ahra fil aqaid ya ce abinda ko ya fi cancanta a ce manzan Allah ya yi bayani shine akan abin da ke da alaka da akida shi sa akida babu wani malami da aka ba shi dama ya yi ijtihadi a ciki amma fikiu malami zai iya karanta wani hadisi ko wata aya ya fitar da wasu fa'idoji a ciki amma akida ba ko dai Allah ko manzansa ba na uku cewa wai malami wane ya yi ijtihadi a babin akida babu shi shi sa malaman aƙida duk mutumin da ya saki layi ba sa ɗaga masa kafa tunda haƙƙi ne nawa Allah da manzansa in mutum ya zo ya ce kaza ne sai a ce wannan maganan ƙarya ce kuma ya saba wa sunna kuma ya yi kaza ya yi kaza saboda babin aƙida ne amma a babin fikihu za a iya cewa a wannan kuskure ne kaga bambancin kenan shi yasa zaka ji an ce malaman aƙida suna da me zafi ba zafi ba ne. saboda a aƙida babu magana ta uku daga maganar Allah sai na manzo Allah kawai amma a fikihu za a iya kawo maganar Allah za a iya kawo maganar manzo Allah kuma za a iya kawo maganar malami ina fata an gane misali manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadithi ya inganta a cikin sahihu muslim hadisin abdullahi dan abbas manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo madina sai ya tadda yahudawa suna girmama goma ga watan muharram ranar ashura kenan suna azumtan wannan ranar sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce me yasa yahuda suke girmama wannan ranar sai aka ce ai rana ce wacce allah ya tsiratar da annabi musa daga gubar mulkin fir'auna ya kashe fir'auna ya tsiratar da banu isra'ila daga sharrinsa shi sa yahudawa suke yin azumi don gode wa allah da ya kwato su daga bala'in fir'auna sai manzo Allah ce nanu aula bi Musa minhu mu muka fi cancanta wajen girmama annabi musa a kansu su yahuda wannan sai ce la'in ishtu ila qabilin idan allah ya kai ni shekara mai zuwa la'asuman na tasi'a wal ashira ni wallahi zan yi tara zan yi goma ne hikimar don a sabawa kenan yahudawa kaga wannan shine maganarwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su'a da ashura to sai aka samu ijtihadi na malami imamu shafi'i sai ya ce idan mutum ya yi goma ya manta bai samu ya yi tara ba sai Imam shafi'i ya ce a sai ya yi sha ɗaya me dalilin sai imamu shafi'i ya ce ai dalilin ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi illan da yasa yayi tara shine a sabawa yahudawa yace in kai goma kaga kai daidai da wa da yahudawa yace to sai ka yi sha ɗaya ka yi goma ka yi sha ɗaya kaga nan fikihu kenan ko an fahimci matsala nan fikihu kenan Maganar shi bai sabawa asalin maganar wa ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kaga yayi amfani ne da ka'ida daga cikin ka'idojin da malaman fiqh suke cirowa wajen fahimtar saƙon da manzon Allah ya ba al'ummansa saƙon da yasa ya ce zai yi tara shine ne saba wa yahudawa sai shi imam shafi ya ce to anan babu laifi idan baka yi taran bakila mantuwa ko gafala sai goman kai ya ce to ka tsaya a goman saboda in ka yi goman kadai ka dace da yahudawa manzo Allah kuma ya ce a yi tara da goma don a sabawa yahudawa ya ce to don ka dace da fikihun da manzo Allah ya faɗi wannan hadisin sai ka yi sha ɗaya kaga ka saba musu kaga wannan shine ake kira fikihu kuma wannan maganan bai saba ba an fahimci matsalan to kaga wannan ababin fikihu kenan to amma yanzu da misali mutum zai zo ya ce maka annabi isa ba zai dawo ba ina fata an gane kaga wannan ya yi magana ne akan aƙida to a nan sai a ce in ba musulmi in musulmi ne ba ba yi da ilimi sai a ce jahilci ke damunsa in kuma malami ne sai a ce to wannan aƙida batacciyar aƙida ce saboda aƙida ce ta mu'tazila wa'anda suke rike da wannan aƙidan malaman ahlus sunna ta duniya in na ce ahlus sunna ta duniya ba ina maganan da ce kila saudiya ake magana ba tun daga kan imamu malik su hassan albasiri wanda suke bayansa irin su wato a ibrahimun naka'i tabi'ai irin su sa'idu bin musayyab manya-manyan tabi'ai irin su muhammad bin munkadir malamin imamu malik dukkan wa'annan malaman sun tafi akan duk wanda ya furta irin wannan ɓatacce ne an fahimci matsala an ce mai batacce ne saboda me hadisan da suka zo cewa annabi isa zai dawo hadisai ne sun fi karfi ka karyata su na farko hadisi ingantacce a cikin sahihu muslim manzo Allah ya faɗi cewa annabi isa zai dawo kaga ɗaya kenan yanzu kana buƙatar ka ce ba zai dawo ba in ka ce ba zai dawo ba kaga ka saba magana wa kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi yasa zaka ji an ce wai malaman akida sun cika zaki su anan ba za su ce mai kuskure ba za su ce wannan batacce ne me yasa saboda yayi inkarin maganar wa maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga mutane suna bukatar su fahimci menene ake kira aƙida me ake nufi da fikihu kuma me ake nufi da hadisi saboda kowanne wani ilimi ne mai cin gashin kansa idan ka fahimci wannan to zai kore maka duk wa'ansu saɓani da ake samu wannan hadisi hadisin nawas bin sam'an al-kilabi imam muslim ya rawaito kusan hadisi ne shafi hudu a cikin sahihu muslim manzo Allah ya bada labarin annabi isa zai dawo kuma zai zo ne karkashin fuka-fukan mala'iku yana tsaye kansa na ɗiga na lu'ulu'u suna zuwa za su zo da shi za a sauke shi a ɗakin ka'aba kuma a lokacin an tsaye da sallan asubahi limani an riga an yi ikama ana gama ikama sai ga annabi isa waye faɗi wannan manzo Allah yana ganin annabi isa zai gane wannan annabi isa ne saboda mutumin kirki ne sai ya ce mai bismillah kai sallah sai ya ce a'a al'umman manzan allah sallallahu alaihi sallam su ne jagororin juna wannan sallan domin ka aka tsaye da ita Kai yi sallan sai ya bi shi a baya ina fata an ta ga waye ba bada wannan labarin manzan allah ya ce sai ya yi sallah to a lokacin shi kuma dajjal ya zo da mabiyansa yawanci mata ne da yahudawa haka manzo Allah ce ya ce wanda za su bi dajjal da yawa mata ne da yahudawa to idan sun zo suka biyo shi a lokacin zai zo shiga garin madina ba zai samu daman shiga ba saboda mala'iku sun zagaye madina da takobi sai wanda wani bawan allah ya fito daga garin madina dajjal yana ganinsa sai ce kai ne da jal din nan da manzan Allah ya bamu labarinka sai ce a'a ni Allah ne sai ya raba shi biyu sai ce haɗe sai ya haɗe sai ce ni waye sai wannan mutum ya daga kai ya ce yanzu na ƙara tabbatarwa kai ne dajjal wanda manzan Allah ya bamu labarin kanka manzan Allah ce sai ya attempting ya kashe shi to ba zai iya ba kuma wancan na farko jarabawa ce na biyu kuma Allah ba zai ba shi iko ba to idan wannan mutumin ya koma garin madina kaga mutanen madina suna ganin sun me sun tsira sai allah ya girgiza madina sai ta yi girgiza kamar za ta yi girgizan kasa. duk wani munafiki da mutumin banza ba zai iya zama ba zai fita da gudu yana fita da gudu sai ya bi dajjal mumine ne kaɗai za su zana ba za su fita ba kaga an yi tankade an yi ne an rairaye ba mutumin banza ke zama a madina ba sai Allah ya kaɗo su su fito shine za su yi rakiya ga dajjal sai su je garin makka yana zuwa garin makka sai ya ga makka an zagaye ta mala'iku da takobi to a nan ne za su yi ido hudu da annabi isa mazala ce suna hada ido hudu da annabi isa sai ya narke kamar gishiri ya gudu sai annabi isa ya bi shi a ina za a kama shi zai haɗu da shi a falastin zai je tare annabi isa zai bi shi har sai ya kai falastin ya kai babu lud wannan garin a daula abbasiya aka bude ta aka sanya mata suna lud da wannan sunan to haka manzo Allah ya kira ta ya ce a wannan garin a gate ɗin ƙofan garin annabi isa zai kashe dajjal ya ce idan ya kashe shi to duk wani bayahude idan ya ɓoye a bayan komai a duniya sai abin nan ya yi magana ya ce ya muslim ta'al wara'i au khalfi yahudiyin faqtulhu ya kai musulmi ka zo ga wani ba yahude ya ɓoye a bayana ka kashe shi sai ce illal garkak banda wannan itaciyar da ake kira garkak fa innaha shajaratuhum wannan itaciyar bishiya ce ta yahudawa ita ce kawai za ta yi shiru ita ce wannan bishiyar da kaga suna sawa a new israel saboda suna sane da wannan labarin ita ce kake gani suna kafa ta a new israel da ake bugawa to wannan bishiyar ne kadai ba za ta yi magana ba haka manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi to kaga anan kaga manzo allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bayanin wa annabi isa ko zai kashe dajjal to dama kafin mutuwar dajjal an yi shekara uku ba ruwa shekaran farko ruwa za a samu ruwa ɗaya bisa uku shekara ta biyu za a samu biyu bisa ukun ruwa shekara ta uku ko ɗigon ruwa ba za a samu ba haka manzo Allah ya ce kafin jal ya fito sai sahabbai suka ce ya ma'aikin Allah to ya za a yi saboda dabbobi za su mutu sai sabai suka ce to me zai ishi mutane tunda ba shuka ba abun nan sai manzo Allah ce yakfihim ma takfil mala'ika abinda zai wadatar da mala'iku shi zai wadatar da su tana jin yunwa an kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala kuma sai ka ji ka dawo zanzan yanzu ibadan mala'iku shine abincinka muni ni kenan ya ce haka zai ji ya ƙoshi to a halin wannan ya ce ana yin wannan an kashe da jal ba shi kenan ba sai allah ya sako ya juju wa majuju annabi isa fana duniya don kaka yi tunanin wani lokacin mutanen banza ne mutanen kirki na nan annabin isa na duniya haka manzo allah ya ce ya ce a wannan lokacin sai Allah ya yi wahayi zuwa ga annabi isa sai ya gaya mai fa na riga na sako ya juju wa majuju kuma babu a cikin ku wanda zai iya kashe su kaga ba bom bom ba zai musu aiki ba igwa da waye babu wani abin da zai iya aiki da su a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi isa bala'in ya juju wa majuju za su shanye ragowar ruwan da ke teku gabaki daya sai ya koma ba ruwa a duniya ya ce idan suka zo group haka suke tawowa wa'anda suka riga tawowa za su shanye wa'annan atlantic ocean din nan da kake gani duk za su shanye ruwa. sauran in suka biyo baya za su ce kai nan da akwai ruwa yan uwanmu ya jujuwa ma juju su ne suka shanye wannan ruwa. ya ce bala'i in yi bala'i annabi isa ma guduwa zai yi haka manzo ce zai gudu ya hau dutse sai ya daga hannu ya roƙi Allah da musulmai mumine a wannan lokacin duk za su gudu su bi annabi isa sai a hau dutse sai annabi isa ya daga hannu ya roƙi Allah ya Allah ka fitar da mu daga wannan halin da muke ciki saboda bala'in ya juju wa majuju shine Allah ce min kulli hadabin yansilu duk kwazazzabo lungu da sako ko su ne sai Allah ya sauko ya aiko da wasu tsutsotsi haka manzo Allah ce wa yursilullahu ilaihim nagab Allah sai turo wasu tsutsotsi yu'alliquna ala a'naqihim sai su rataya a wuyan ya juju wa majuju yamutuna ka mauti nafsin wahidin sai su yi mutuwa kamar mutuwar rai ɗaya dukkansu a lokaci ɗaya za su mutu kamar fim kenan ko ko dukkansu a lokaci ɗaya za su mutu maza Allah ce fa tuyuran a anaquhum ka anaqil bukti sai Allah ya turo wasu tsuntsaye wuyan tsuntsayen kamar wuyan raƙumi wasu malamai suka ce ostrich kaga su ne masu dogon mai wuya sai su ɗauki gawawwakin ya juju wa majuju muna ha haifu sha Allah sai su jefa wannan gawawwakin zuwa inda Allah ya ga dama sai allah ya sauko da ruwa sai ruwa yanzu ba an riga an kwashe ba yanzu an kashe to sai a yi ruwa sai ƙasa ta fitar da albarkacinta apple ɗaya zai ci yadda gari guda ƙwaya ɗaya saboda albarkar da ƙasa za ta fitar gari za su iya cin apple su koshi kowa ya ci ya koshi ƙwaya ɗaya saboda albarkar da take da shi sa ɗaya zai sha yadda. kusan anguwanni sama da talatin sa guda ɗaya a rana zai shayar da kowa a cikinsu ana nan ana nan kaga annabi isa na nan ginin ko to shine Allah sai fara zare ran mutanen kirki ɗaya bayan ɗaya suna mutuwa sai Allah ya turo wata iska duk mutumin kirki in ya shaƙi iskan sai ya mutu to daga nan ne an kakkaɓe ko an cire mutanen kirki sai Allah ya turo da wani mutumi daga Habasha Afirka shi kuma ne aikinsa baki haka manzo Allah siffanta shi hadisin Abdullahi dan Mas'udin Bukhari da Muslim yace kasirun gajere ne afhajun gwani aswadun baki yanqudul ka'aba hajaran hajaran zai warware ɗakin ka'aba block block zai sassaƙe wannan blok ɗin da na jikin ka'aba blok bayan blok in ya sassaƙe zai mika mu wannan wannan ya mika mu wannan sai su jefa shi a teku wani teku kenan jidda kaga shine ke kusa da me ko makka kenan ko 35 kilometers almost kenan ko to haka zai jefa abin nan ɗin to sai a wayi gari babu me babu ka'aba ana nan kuma sai allah ya zare ƙur'ani hadisin huzaifa kenan al-yamani wanda imamu ibnu maja ya fitar da shi a cikin kitabul fitan babu zihabil qur'an wal ilm hadisin huzaifa za a zare qur'ani ko harafi ɗaya ba za a samu ba wanda mutum ya haddace ce za a goge a zuciyarsa wannan qur'anin da ke hannun mu idan ka bude zai koma fari sal. to a irin wannan yanzu duk mutanen kirki an ɗauke su ba abin da zai rage a duniya kamar yadda manzo Allah ya ce sai ce kalmar la ilaha illallah kadai zai rage wannan shine kadai abin da zai rage to daga nan sai a zama mutane a shararan mutane mutanen banza su ne a duniya to daga nan ana nan ana nan sai Allah ya turo wata wuta daga yaman za ta fito wannan wutan za ta fara koran mutane za ta fito yadda ka ga conflagrated fire nan da ke fitowa a america da sauransu haka zai fito in mutane suna gudu wutan na binsu a baya in suka gaji sai ta tsaya su huta sun gama huta sai ta kara wuuu shine ba na ba ke kira gudun bambalaki kenan ko to a ranar mutumin zai yi wannan gudu za a yi ta gudu za ta kaba su zuwa filin da za a yi kiyama to tana kaɗa su zuwa wannan filin an haɗu sai Allah ya busa sai ya sa Eh, sai sa mala'ika israfilu ya yi busa a ƙaho sai kowa ya mutu to daga nan ne za a zauna sannan a ƙara yin busa a ƙahon sai kowa ya farfado to yanzu za a yi kiyama kowa zai tashi ya ga kiyama muminai mutanen kirki za su ce haza ma wa adanar rahmanu wa sadakal mursalu wannan shine abin da Allah mai rahama ya mana alkawari mala'in manzanni sun yi gaskiya da kiyamar nan muna garinta kowa da abin da ya mutu da shi zai tashi a ranar wanda ya mutu yana kuɗi kuɗi da kuɗi kuɗi zai tashi wanda ya mutu yana kalmomi marasa kyawu da shi wanda ya mutu yana labbai Allahumma labbai, labbai kala sharika laka labbai haka yana fitowa daga kabari haka zai fara labbai Allahumma labbai, labbai haka da talbiya saboda manzala ce yub'athu kullu 'abdin ala ma mata alayhi kowane bawa ana ta da shi a abin karshe da ya mutu da shi to kaga Allah ya sa muna ciki to kaga wannan shine gabar da ake so mutane su fahimci babin akida daban babin kuma fikihu daban babin kuma ilimin hadisi daban a fagen ilimin akida ba a kawo ijtihadin wani malami dole sai dai ka ce Allah ne ya ce ko manzo Allah ya ce ba a bukatan akidan kuma wani maganan wani malami kuma dan ba fage bane na na daman malami ya magana fage ne na Allah wanda dan shi ya halicci mutane shi ne ibada bauta shi sa a babin aƙida ba a daga kafa to mutane da basu sani ba sai a ce malam wane ya yi zafi da yawa a babin aƙida in mutum ya faɗi magana kuma in malami ne a wajen za a tsaida masa da hukuncin da malaman aƙida suka ɗaura wa duk wanda ya faɗi irin wannan furucin ana ce mai ko dai a ce mai batacce ko a ce mai dan bid'a ina fata an gane wannan shine abin da malaman akida suke amfani da shi Allah ya sa mu dace sai malam ya ce wala siyama ma zahiruhu almutabadiru minhu alkufr wad-dalal almubin yace musamman ma abinda zahirinsa da ke zuwa kwakwalwan dan adam a cikin kafirci ne ko bata bayyananne to ba a daga kafa hatta ja'a ha'ulahil jahala minal mutaakhirin malam yace har sai da wa'annan batattun suka zo jahilai wanda suka zo daga baya fa za'amu anna Allah suka raye cewa wai Allah atlaqa ala nafsihi alwasf bima zahiruhu almutabadir minhu la yaliku wai Allah ya faɗi ya saki kalma a karan kansa akan wanda zahirin wannan maganar da Allah ya faɗi baya cancanta ga Allah zai yiwu Allah ya faɗi abin da baya cancanta a kansa zai yiwu kaga ba zai yiwu ba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam katama anna zalika zahir mutabadir kufurun wa dalalun kuma a rayawansu cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye zahirin nan da Allah ya faɗi wanda a zahirinsa kafirci ne da bata yajibu sarfu dhulaf anhu wajibi ne a kawar da wannan lafazin daga Allah kaga kenan an yi wa Allah gyara ɗaya kenan ko an yi wa kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gyara zai yiwu kaga ba zai yiwu ba sai malam ya ce wa kullu hadha min tilqa'i anfusi duk wannan maganan fa su karan kansu suka faɗe ta min ghairi i'timadi ala kitabin aw sunna ba tare da sun jingina da qur'ani ko sunna ba kaga anan ba ce aqwalul ulama ba ko saboda babin aqida ne ba a bukatar maganar wani malami kawai Allah da manzansa saboda aqida ne dan shi Allah ya halice mu a doron ƙasa ina fata mun gane sai ce aw sunnatin subhanaka hadha buhtanun azim malai yace tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wannan kage ne mai girma aka jingina maka ya Allah ba mu yadda da shi ba malam yace wala yakhfa anna hadha alqawl malam yace wannan maganan bai boyu ba min akbari dalal yana daga cikin mafi girman bata wa min a'zami iftira ala Allah jalla wa ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan wato mafi girman kage ne wato aka kago ƙarya aka ɗaura wa Allah da kuma manzansa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa to wannan abin shine a babin aƙida ba a cewa malam wane ya ce in dai babin aƙida ne dole ko dai ka kawo ƙur'ani ko kuma ka kawo me sunna in kuwa babu na ukun kai babu na biyun nan guda ɗaya daga cikin guda biyun nan to kai shiru kaga misalin da na kawo mana waye ya ce annabi isa zai dawo manzan allah ko sallallahu alaihi wasallam to wani zai ce maka ai ya ci karo da zahirin qur'ani abin da za ka ma shi da shi kenan ai zahirin qur'ani ya ce ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya kai annabi isa ai ni mai ɗaukan ka ne kuma ɗaga ta zuwa gare ni to kalman ka ai kalman alwafatu yana zuwa da ma'anoni kusan guda uku yana zuwa da ma'anan mutuwa Allahu ya tawaffa al-anfus hina mautiha wallati lam tamut في منامها فيمسك التي قضى wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma kaga wannan mutuwa kenan ko sa'annan alwafatu yana daukan ma'anan bacci da wannan ayar Allahu ya tawaffal anfus hina mautiha ko shi sa ake kiran bacci almautu sugura karamar mutuwa saboda in mutum ya kwanta kamar tamkar matacce yake sai dai bambancinsa da matacce shi yana numfashi matacce kuwa ne baya numfashi Yana fata an gane kaga ma'ana ta biyu kenan ma'ana ta uku shine alwafatu yana ɗaukan alqabdu ni zan karɓe ka shine ya isa inni mutawaffika anan wafatu ai qabiduk ni mai ɗaukan ka ne wa rafi'uka ilayya kuma zan ɗaga ka zuwa gare ni kaga wannan kenan ko kaga wannan ma'anar shine ya dace da fassaran da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi ina fata an gane sa'annan kuma shine yayi daidai da wa'annan hadisan da manzon Allah ya magana hadisin Anas wanda bukhari da muslim suka rawaito hadisin isra'i wal mi'raj ai manzo Allah ya bada labari annabi isa na sama ta uku ne kaga kenan yana ina me ya yana sama ta uku kenan kaga ya dace da cewa wa rafi'uka ilayya Allah ya daga ka zuwa gari sannan wancan hadisin da muka karanta na was bin Sam'an al-Kilabi ai manzo Allah ce zai dawo me yasa zai dawo saboda Allah ya ce منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga ƙasa muka halicce ku a cikin ta zamu mai da ku kuma daga cikin ta zamu fitar da ku wani lokaci na daban kaga in aka bar shi a sama kaga ya saba wannan me ka'idar wannan aya shi sa Allah zai dawo da shi duniya yayi rayuwa sa'an nan ya mutu abin ne a ina a duniya a ina a cikin ƙasa saboda bayan da za a yi mutum ya mutu a ina a sama ina fata an gane ba da za a yi mutum ya mutu a sama shi sa Allah zai dawo da shi sa'an nan kuma ya rayuwa kaga a anan manzan Allah ya mana bayani sannan ga aya da ta yi nuni akan isharan cewa dawowan annabi isa alama ce ta tashin kiyama a cikin suratul zukhruf da ya magana akan walamma a isa bil bayyinati har zuwa karshe sai ce wa innahu la ilmun lis fala tamtarunna biha wattabi'un Allah yake cewa wa innahu dawowan annabi Isa la ilmun lisa'ati alama ce ta tashin kiyama fala tamtarunna biha kaku ku shakka akan hakan tabbatuwar haka wattabi'un ku bi ni in ji Allah ku bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bin manzan Allah shine ka faɗa abinda manzan Allah ya faɗi kenan ko sahaba masa ya nuna me bata a fili ina fata an gane can kuma da Allah ya magana kabla mautihi kenan wa in min alil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi babu wani daga cikin alil kitabi face sai yayi imani da annabi Isa kafin me mutuwarsa kaga aya sai nuna bai mutu ba tukunna fahimci matsalan sa'an nan kuma hadisin nawas bin sam'an al-kilabi manzo Allah ce wayi idan yazo zo wa yuksiru as-salib zai karya cross sannan wa yaqtulul khinzir zai kashe aladu a duniya a lokacin kuma world superpower saudiya ne duk duniya daga saudiya ke bi tsari tsarin nan dai da kake ganin waye-waye zai koma nan dai ina asali ko daman daga ina ya fara asali to zai dawo nan su suke mallakan duniya ba amerika ba ba ingila ba ba faransa ba ba rasha ba a'a zai dawo saudiya shi sa duk yadda za su yi su lalata kwakwalen larabawa shine suke yi a yau saboda sun san in aka kafu da imani to karshen su ya to kuma shine aka bude kofan sharholiya da abubuwa da dama amma ne ya nuna annabi mazala ya ce wanda zai mallaki duniya ya cika duniya da adalci daga na yake tsatsa mazala ina yake aina aina a najeriya ko a senegal aina a saudiya ya ce huwa min itiriti yana daga cikin tsatsona yuwati usmuhu ismi sunansa na daidai da sunana wasmu abihi ismu abi kuma sunan babansa daidai da sunan babana kenan muhammad bin abdullah shi zai mallaki na duniya ya ce yamla'ul al'abba qistan wa adlan kamar tuli zulman wa zai cika duniya da adalci kamar yadda aka cika ta da keta da zalunci yanzu ba abin da ake yi a duniya ba kenan ya ce to lokacin shi kuma zai zo cika duniya da adalci gaba kiɗa kaga yanzu kenan me yana tabbatar maka da cewa me saudiya ita ce za ta mallaki ina eh? ko shakka kuke hato saudiya za ta mallaki ina duniya ka so ko baka so ba ka yadda ko baka yadda ba haka yake manzo Allah ne faɗi kuma ba ma shakka akan me faɗin saboda haka in kana tunanin ai kila suwana ne suwana ne duk wannan tatsuniya ne mu ga ruwaya nan ingantatta muna da shi daga bakin wa sadiqul masduku saboda haka duk wani abin da zai gudana kawai ka ci gaba da addu'a ka bi hanyar da ya dace sai ya zo wannan dai tsarin sai ya zo saboda waye ya faɗe shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan ababin kenan to haka dukkan waɗannan misalai a akida ba a wasa da shi don babu fage da wani malami yake magana shi sa malaman ma musulunci alu suna suka ce misali inda za a samu malami ya ce shi bai yadda da aljani ba to wannan sunan shi batacce ba ce mai jahiliya za su ce batacce saboda me ayoyi da hadisai sun tabbatar da me akwai aljani sannan in ya ce maka bai yadda da aljani na shiga jikin dan adam ba sai ka ce har ila yau sunansa me batacce saboda me ayoyi da hadisai sun tabbatar da me aljani na shiga jikin dan adam ga hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ake malaman hadisi suke kiransa hadithu lailatul jin hadisin daren aljanu manzan allah sallallahu alaihi wasallam yana tsaye tare da abdullahi dan mas'ud sai wani aljani ya zo ya samu manzala ce ya ma'aikin allah ga mu can tarin aljanu mun hada a can muna jiran ka ka zo kai mana wa'azi sai manzala cewa abdullahi dan mas'ud ya zamai layi sai ce kakka ketare layin nan ina zuwa duk abin da ka ji ka ketare layin ne sai manzo Allah ya tafi je musu wa'azi da ya gama musu wa'azi sai aljanu suka mai tambaya ya ma'aikin Allah me abincin mu da haramun ne mu aljanu musulmai mu ci kazanta da da kashi da makamancin haka sai manzan Allah ce dukkan dabban da dan adam ya yanka ya yi basmala ya yanka in kuka in dan adam ya ci naman ya jefar da kashin aljani musulmi yana ɗaukan kashin ya ce bismillah zai dawo nama zai ci Shi ne sirrin da ya sa manzan Allah ya hana ɗan adam yin tsarkin goge da kashi kenan saboda aljani musulmi in ya ɗauka in ya ce bismillah naman zai dawo in akwai kashi a jiki zai kyamace ka kai ɗan adam saboda ka hana shi cin ne halaliyar da Allah ya ajiye masa an fahimci matsalar sai suka ce mai to me abincin dabbobinmu mu aljanu sai manzan Allah ce alba'ar kashin dabban dan adam shine abincin dabbobin dabbobinsu shine dalilin da ya sa manzan Allah ya hana yin tsarkin hoge da me da da ba'ara kashin dabba kaji dalilin sirrin kenan to a lokacin sai abdullahi dan mas'udin ya dan ji wani motsi sai kokarin zai yunkura sai tana ai manzon Allah ya ce mai ne kada ya motsa sai ya tsaya da ya dawo sai manzo Allah yake tambayan sa me ka gani sai ce ra'aitu rajulan aswadan ga wani bakin mutum sai manzo Allah ce haula'i jinnu nasibin wannan bakin mutumin da ka gani yana daga cikin aljanun da ake kira dangin jinnu nasibin su ne wanda suka ji manzo Allah yana karatun surati sajada wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin to su ne aljanun to wato dangin wa'annan aljanun shine ka gani sai ya ce wa manzo Allah ya ce ya ma'aikin Allah da na ji wannan kururuwa har na so in motsa sai na tuna ka ce kada in gilma ma wannan layin da ka zana min sai ce da ka motsa da sun sace ka kuma ba za mu haɗu ba sai dai a kiyama kaga sai nuna kenan aljanina da ne tasiri a jikin wa kenan dan adam yana iya abin nan ɗinsa kaga in ka karyata wannan kuma ka karyata ne sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ce wannan mutumin batacce ne ina fata an gani. wannan ababun akida fa kenan Allah ya sa mu dace to a wannan gaban ya kamata mu tsaya ga kuma eh, lokaci ya riga ya mana halinsa in Allah ya raya mu lokaci na gaba sai mu tashi a wannan gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik